ka bani fufuka da shawagi in na yi shuki ka kawo ruwa in ba dan kai ba da ina nake baba na gode da sun mani ya ba yau ba ebe ni zana ga alherinka hasken ka haska hanya na baba na gode yi gardama ba albarkunka na musamman ina zagaya alherinka ne zalla wayo baba na in yi tsami kana canza komai wannan kaunar ka na burge ni ani ne dan gata albarkunka suna zubo kamar ruwan sama so ku gani so ku gani abin da ya yayi kaunar ka babu iyaka kamar sabata karya mai iko mai iko kai ne zan bautawa kai ne babba mun yabe sunanka yana guda baya latti na kira shi an sa cak cak cak komai na da tabbaci bai da lokacin karma karma ba zan iya burta sa a rayuwata kai kaɗai ne babba ba za ka yaudare ni ba sakin yahuda na baka girman ka babu kamar ka na yabe ka harabada sai ku duba ku gani wadda albarkun ke bi daga arewa zuwa kudu shan Yesu almasihu muke so kai ne babba